ba zai yiwu a ba ku zaɓi ku canka ba saboda za ku yi nasara cikin sauki don haka ki ɗaya ɗan wasa su dawo kan layi hanna ce ta yi maganar idanunta a kan su da ke tsugunne suna jinyar bayansu mikewa suka yi kowa yana hura hanci suka koma kan layi to wasu angel murna ta koma ciki ganin sun koma su goma sha hudu a daidaita nutsuwa last four fasin da suka rage zan faɗi sunayensu akwai eva angel danish anhibba sai kuma ni hanna cikon ta biyar yanzu zan kuma cikin 'yan wasa batul ke ce za ki wakilce ni a matsayin alkalan wasa a dokar wasan sabon alkali zai iya faɗin nashi sabbin dokokin murmushin mugunta batul ta sake har ta hango haɗin da za ta yi fitowa ta yi daga kan layi ta koma ta tsaya a inda hannu take ita kuma hanna ta koma kan layi ta jira da sauran 'yan wasa idan kowa ya koma kan alkalan wasa wato batul a tsanaki ta soma magana a matsayina na sabon alkalin wasa ina da tawa sabuwar dokar mutane biyar da suka rage idan har na can ko ɗaya daga cikinku na ba shi sunan wanda zai zaɓo mini idan ya kuskura ya canka ko daidai ya can ba daidai ba da shi da wanda aka bashi sunan shi da wanda shi da wanda aka bashi sunan shi ya gano kowa zai yi musu dundu a bayan su sa'an nan babu su babu cin sauran abincin da muka rage kasansu za a raba ma sauran 'yan wasa ne su cinye tunda batul ta soma kora jawabi hankalin angel ya dugunzuma ba ita kadai ba hatta hibba da eva da hanna sai da hankalin su ya tashi jin wannan dokar ta batul ta ya za a raba ma sauran 'yan wasa abincin su idan suka yi felin akwai matsala babba idan batul akan na angel da ta cika ta batse murmushi dauke akan fuskar batul ta ce next person is gaba ɗaya suka baza ido suna sauraron ta hatta tsohuwa ta kage ta kagara ta jiwa batul zata canko danish a hankali ya dago da limsassun idanuwan shi ya daura su akan batul yana jiran jin wa za ta ce ya canko tun kafin batul ta karasa maganarta angel ta shiga girgiza mata kai daga inda take a tsaye cikin layi alamar kada ta ce ya gano ta don ta san halin da na zai yi wuya ya iya cinko ta ita da take da tarin makiya a cikin wasan kowa so yake ta yi filin don ta sha dundun especially ma Haris da Dija a kule suke da ita don har yanzu ba su daina jin raɗaɗin dundun da ta yi musu ba Danish za ka canko mana Angel kafin fara zan ƙara tunasar da kai dokar wasa idan har kai kuskuren canko wanda ba ita ba kowa zai yi muku dundo, sa'an nan babu ku babu cin abinci na anjima za a raba ma sauran 'yan wasa na ku wani irin murmushin mugunta Haris da DJ suka sake daɗi kamar ya kashe su don sun san cewa Danish ba zai iya cin ko daidai ba saboda halin shi da suka sani cike da shakiyanci DJ ta ce ina fata da nishi ya gasa cin koki na rantse hatta spinal cord ɗinki sai ya amsa idan na yi maki wani mugun kulli ta yi maganar tana kwatanta yadda za ta buga bayan Angel da hannunta ka baki ɗaya suka sanya dariya Angel kuwa ta ɗaura fuska babu walwala kwata-kwata duk ta sha jinin jikinta har ya ce ni kuwa da gwiwar hannuna zan daki bayanta har sai ya barme in ya so suka ti su yi jinyarta a treatment room ka baki ɗaya suka sanya dariya cikin nishaɗi idanuwan Angel tuni sun cicciko tab da kwalla tabbas ta gama karaya domin ko ta san Danish ba zai taɓa iya gano ta ba a cikinsu danish son forward batul ce ta yi maganar tana nuna shi Fito waye daga cikin layi ya ƙarasa gaban batul ya tsaya saboda tsabar mugunta haris hada cewa a jira ya cire rigarsa a ɗaure ma danish fuska da ita don ya san tsayin dan ya san tsayin Batil ba zai kai na danish ba hakan na nufin ba za ta iya datse mishi ido da tafin hannayenta ba ba tare da ya samu kofar da zai iya kallon su ba jama'a kowa fa ya ci burin bugun angel hannun haris ya sanya tare da buɗe tare da tuba rigarsa ya wurga ma batul ta sanya hannu biyu ta chabe ta idan da nashi akan na angel da ta bi ta kame kanta kamar ta bashe da kuka daure mishi fuska batul ta yi da rigar haris ta matsi mishi ido sosai har sai da ya ji zafi you can start ta ambaci hakan tana kallon sa. tafiya ya so mai yana laluba su ya riko hannun rabina ya sake yarko na aziza ya sake yarko na iba ya sake ya kuma riko na farbin ya sake kowa ya zuba ido yana kallon shi ya ko hannun jabir ya murza shi kowa ya yi tunanin shi zai canka amma sai suka ga ya sake hannun a ka'idar wasan ba a magana idan na kama mutum ya yi magana kowa zai yi mishi dunduna biyu sannan ya rasa abincin shi bayan wannan kuma zai wanke mana uniform ɗinmu idan suka yi dauɗa zai kuma wanke toilet ɗinmu bayan wannan kuma dan wasa yana da damar da zai iya taba ko ina a jikin sauran yan wasa domin ya samu damar can ko wanda aka ce ya zaba wannan ba laifi bane alkaliyar wasa ce ta karo musu wannan jawabin ta yi hakan ne don ta san halin Angel da shegen wayo tana iya cewa za ta yi mishi za ta yi ma Danish rada don ya gano ta ci gaba da tafiya da na shayi yana riko hannayensu yana zuwa kan saitin Angel yan hanjin cikinta suka kada kowa ya tsare su da ido jira kawai suke su ga idan da nashi zai iya gano ta riko hannunta na dama yayi da hannayen shi biyu ya shafa su ya matso su sosai rantsa idanuwanta ta yi jikinta na kyarma ba halin ta ce masa ita ce saboda idan kowa da ke a kansu sakin hannunta yayi nan take Sidija suka so masa kin murmushin mugunta wani irin wahalallen yawo ta haɗe a wani slowly da nishi ya daga kafar shi har zai wuce sai kuma ya ɗan dagata kowa ya baza idanu yana kallon ikon Allah komawa yayi gabanta ya tsaya tare da miƙa hannu tamkar zai kamo hannunta sai kuma ya kauce hannun shi ya cafko su markanta. kayataccen murmushi ne ya bayyana akan fuskarsa cikin sanyin murya ya ce she's the one am i right gaba ɗaya sai aziza suka daka sowa suna tafa mishi hannu hatta tsohuwa sai da ta ɗanyi murmushi duk da ba haka ta so ba amma abin da ya amma abin da ya burge ta kaifin basira irin na Danish yayi wayo saboda yayi amfani da yanayin karkarwar da jikinta ke yi da ya riko hannunta da farko ya fuskanci hakan shi yasa ya sake dawowa ya kai hannu kamar zai damƙi hannunta sai ya yi wayan kaucewa ya damƙi gashin kanta saboda ya san idan ita ce zai samu gashin kanta har wurin kogunta wato danish ya yi amfani da kwakwalwar shi wata iriyar nan nauyar ajiyar zuciya Angel ta sauke lokaci ɗaya kuma ta fashe da wata iriyar mahaukaciyar dariya har da dafe ciki ta ji daɗi da ta tsallake tarkonsa Haris da Dija kamar su fashe da kuka saboda tsabar ɓacin rai da takaici plan su ya rushe sai da ta kammala shan dariyar tukunna ta sanya hannayen ta biyu ta warware ma Danish daurin da aka yi masa akan fuska bayan ta kammala ta zame rigar ta tare da wurga ma Haris ita saman fuskarsa rai a baci Haris ya cibe rigarsa yana faman kumbura baki nutsuwa tai tana kallon Danish da ke ta faman kokarin bude idanuwan shi eyelashes dinsa sun ci kurkude sun hana shi bude ido matsawa tai kusa da shi sosai ta sanya yatsun hannunta wurin buɗe mishi idanuwan yanda zai gani da yanda zai gani kawai fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce mishi thank you so much danish ka taimake ni da yau an karya mini spinal cord dina. gaba ɗaya suka saki dariya banda haris da dija riko hannayenta da nishi a cikin nashi ta suka koma gefe ɗaya aka ci gaba da buga wasa juyawa tsohuwa ta yi ba tare da kowa ya ganta ba ta koma cikin ɗakinta ta ja kofa ta rufe lokacin da suka kammala wasan saman gadajensu suka koma waɗanda suka sha bugu sai faman jinyar kansu suke yi rabi da kwatarsu ba a ɗauko tsawon lokaci ba suka kama baccin wahala in the night lokacin da dare ya hasken ɗakin ya ɗauke suka ɗauki fitilun ɗakin suka kunna su saman dining carpet ɗinsu ɗakin ya yi haske sosai kowa ya samu wuri saman carpet ɗin ya zauna batul ta je karkashin gadonta ta ɗauko musu kingin tseren naman su ta rarraba musu kowa ya karɓa yana ci da suka kammala suka ci snacks ɗinsu da sauran kayan marmarinsu suna ci suna fira gwanin ban sha'awa bayan sun kammala ci kowa ya kasa rantsawa dama Angel ta yi tunanin da kyar iya yin bacci saboda baccin da suka sha a jiya idanuwansu sun yi wuki-wuki babu alamar bacci duk suna a zaune saman gadajen su tuni ta soma i ko dai ta je toilet ta ƙara jaraba fasa glass ɗin windon nan watakil idan ta dage kullum tana zuwa tana bugun gilashin Allah ya taimake ta ya fara tsagewa juyawa ta ɗanyi tare da kallon su kowa ya ki shingide saman gadonsa kallon shimfiɗar da nish ta yi ya kifa kansa saman filo a ran da ta ce Allah ya sa ya yi bacci kada ya yi mini irin najiya jiya don na lura akwai almutsutsai a kansa ba shi kadai ba ne zaro kafar ta kasa ta yi daga saman gadon ganin sun rufe idanuwan sai sa ta lallaba cikin sanda ta je gaban kafet ta ɗauki fitila da sauri ta wuce ta shiga sashin toilet ɗinsu ta ja kofa ta garkame ta ajiyar zuciya ta sauki yayin da bayanta ke a jingine da kofar glass window din ta kurawa ido daga inda take a tsaye tana kokarin matsowa da nufin ta je ta fara aiwatar da aikin fasashi kwatsam ta jiyo shi shekar kuka tare da iface iface daga can cikin ɗakin su a matukar kidime ta juya ta kai hannu ɗaya ta zaro sakatan kofar da gudun gaske ta faɗo cikin ɗakin tun kafin ta karasa ciki ta hango su da hanna a gaban gadon dija su javid kuma suna a tsaitsaye gaban gadon Parvin ga kuma Haris da Danish a gaban gadon Rubina hankalinta yayi matukar tashi isko kai ne suka tashi ko kuwa menene karasowa ciki ta yi da sauri ta ci burki a gaban gadon Parvin idanta a kanta ta daddafe cikinta sai juyi take tana kuka tana faɗin cikinta ciwo za ta mutu su taimaka mata a ruɗe ta kalli fuskar su batul ba komai ta gani ba face tsantsar tashin hankali su rasa ya za su yi mata da sauri Angel ta matsa gadon Dija da ke ta ihu tana faɗin cikin ta ciwo yake yi mata. Wucewa ta yi zuwa gadon Rubina, ta tsaya tana kallon ta ita ma ta daddafe ciki, sai kuka take tana matsa idanuwanta. Fuskarta ta yi jaga-jaga da kwalla. Kallon su Haris yayi. Kallon sa Haris ta yi, muryar na kirma ta ce me ke faruwa ne? Fuskar Haris a hargitse ya bata amsa da cewa mu ma bamu sani ba. Muna a kwance muka ji sautin kukansu. Mun rasa ya zamu yi da su. Shiru Angel ta danyi ta rude, ta rasa madafa komawa ta yi bakin gadon farfin su batul duk suna a tsaitsaye cirko-cirko a kasa ta sauke fitilar hannunta kafin ta ɗago ta kai hannunta janyo farfin zuwa jikinta me ta parvin ta yi sosai tana kuka tana faɗin angel ki taimaka min cikina ba na jin daɗi zafi yake yi mini raɗaɗi nake ji kura ido angel ta tana kallon ɗigon jinin da ke a jikin wandon farvin nan take ta gane cewa jinin al'ada ne a karo na farko kenan da ta taba ganin sun yi jini ta jima tana mamakin ya aka yi ba fara ba saboda a shekarunsu ya isa a ce sun fara shi tuntuni saboda sun girme ta abin ya ɗaure mata kai shi shekar kukan farfin ne ya dawo da ita cikin hayyacinta dago da kanta ta yi daga jikinta ta dafa kafaɗinta ki hakuri ki shiru barbin zan je in faɗa mu tsohuwa ta kai karshen maganar tare da sakowa daga saman gadon ta kalli subatil da ke a tsaye cikin yanayi na damuwa ku kula da su bari na yi mata magana ta zo ta duba su in ya so sai ta yi musu bayanin abin da ke damun su amma amsa mata suka yi da to da sauri ta nufi kofar ɗakin tsohuwa ta kai hannu ta bubbuga kofar almost three times tana lokin ɗin kofar kafin ta jiyo motsin ta buɗe kofar ta yi tare da fitowa hannunta riƙe da sanda me ke faruwa ne nake jin koke-koke ta yi tambayar tana kallon wurin gadajensu muryar angel na rawa ta bata amsa da cewa ciwon ciki suke yi ina tunanin period ne suna buƙatar magani da kuma faɗin da za su sanya maimakon ta ga damuwa akan fuskar tsohuwa sai ta ga ta dukar da kai kasa tana sakin wani irin shi'umin murmushi ran angel ya ɓaci sosai magana fa nake yi miki akan lalurar da ke damun su dan me zaki bige da imin murmushi maimakon in ga damuwa akan fuskar ki kina ji suna kuka suna ihu amma ke ko a jikinki ba za ki je ki duba lafiyar jikinsu ba dagowa tsohuwa ta yi tare da kallanta da wannan shakiyar murmushin tata ta tsoffi ta soma magana ba ni nake da nauyin zuwa duba su ba kati za su zo su ɗauke su su kai su treatment room har sai da angel ta zabara jin abin da ta ce can kuma ta wurga mata harara amma dai baki da tausayi kuma baki da imani ta ya zaki ce za a zo a ɗauke su bayan kina da halin da za ki iya duba su da kanki kenan katin su za su duba lafiyar su ke bai kamata a ce kin duba su ba wani kato ba zuciyarta a harzike ta kai ƙarshen maganar kafin tsohuwa ta mayar mata da martani suka so ma jin motsin bude kofa daga can saman benin Allah sarki wannan kenan a matukar kidime, Angel ta juya tana kallon step din hatta su batul a ruɗe suka kai idanuwansu kan benin tun kafin ma su karasa sakowa sautin su ya karaɗe kunnuwansu cikin takun nasu na majiya karfi suke tafiya ba kowa bane face kattin nan a jere suka sako daga saman step chassis din hakika hankalin Angel ya yi matukar tashi jikinta har tsima yake yi juyawa ta yi tare da kallon tsohuwa cikin karyayyar murya ta ce na roke ki dan Allah ki taimaka kada ki bari a tafi da su farbe a bar mana su a cikin mu ni na yi alkawarin zan kula da su idananta cike tab da kwalla ta kai karshen maganar girgiza kai tsohuwa ta yi babu alaman sassauci akan fuskarta ta ce ba hurumi na bane shiga abin da ba ruwana dokar firzana ce wanda ba ni na tsara ta ba duk wani mara lafiya za a zo a ɗauke shi a kai shi inda za a duba lafiyar shi idan kin ga na duba mutum to ciwon bai yi tsauri ba ne katti da kike gani ba sa sauraron kowa ko da kuwa ni ce saboda ba a karkashi na suke ba duka mu ma'aikata ne da ke aiki a gidan kurkukun kaddara kuma a ka'ida wani baya shiga hurumin wani kalaman tsohuwa sun yi matukar girgiza angel kafin ta yi yunkurin buɗe baki ta furta wata kalma ta jiyo muryan farbin tana kuka tana faɗin kada ku bari a tafi da ni kar ku bari a tafi da ita mutuwa za ta yi ita ba za ta bi su ba a hargitsa an a Angel ta juya tana kallon su kusan a tare kattun nan suka kai hannuwansu saman gadajen su Dija da Rubina da Farbin wata iriyar ɗauka suka yi musu ta hanyar riƙe waist din su suka yarfa su saman faffadan kafadan su bayan Allah sai kuka suke yi suna bugun bayan kattun nan da hannayensu nan take su batul suka karaya jikin kowa nan suka yi sanyi har ma ba su san lokacin da suka fashe da matsanancin kuka ba juyawa kattin suka yi a tare suka koma tafiya da su ɗauke da a saman kafaɗinsu suka nufi step ɗin da gudun gaske angel ta tunkare su tana karasawa bayan su ta cafko hannayen farbin da ke a bayan katon da ke ɗauke da ita da iya karfinta ta karshen ta janyo ta gaba ɗaya ta faɗo ta baya baiwar Allah jikinta sai bari yake yi Dagowa ta yi tare da rungumi Angel, ta kankame ta tana kuka tana faɗin, "Don Allah Angel, kada ki bari su tafi da ni saboda ba sa dawowa da mu. Ba na so na bar cikin 'yan uwana ban san inda za su kai mu ba. Ina ji a raina kamar na tafi kenan." Katon nan da ke a ɗauke da farbin ya tsaya cak wanda ko ba a faɗa maka ba za ka shaida cewar a fusace ke domin su ba a katse musu aiki. Da gudun gaske su Hanna da su Jabir suka karaso inda su Angel ke a zaune a kasa suna kuka. kallon su kawai take yi idanuwanta sun rane ita kadai ta san irin tashin hankalin da take a ciki na raba ta da ƴan uwanta da ake kokarin yi cikin shi shekar kuka batul ta ce don Allah ki daina kuka farbin tsohuwa ta faɗa mana cewa cuta ba mutuwa ba ce sai in kwanan mutum ya kare za su yi miki magani ne zuwa gobe idan kuka je sauki za su dawo mana da ku ita kanta batul ta kare sosai ta yi maganar ne kawai dan ta karfafa mata gwiwa zuba ta ko ta ina a cikin farbin muryar na kirma ta ce ko da a ce ban dawo ba idan an kawo abinci ku rinka ajiye mini nawa hawaye sharkaf akan fuskarta ta yi maganar angel dai ta kasa cewa komai zuciyarta ta gama karaya kafin wani ya kuma cewa wani abu katon ya kai hannu da niyyar ya ɗauki farbin a tsorace ta kankame jikin angel tana faɗin kada ki bari su tafi da ni ba za su dawo da ni ba idan har kuna sona da gaske ku taimake ni kada ku bari a raba da ku kankame ta angel ta yi a jikinta katin nan ya damƙe kogon farbin da karfi ya fusge ta daga jikin angel ya ɗaura ta a saman kafaɗarsa ya juya cikin zafin nama ya haura saman benin sauran katin guda biyu da ke a ɗauke da rubina da deja suna a bakin kofar fita suna jiran karasowar shi yana daga cikin dokar aikinsu ba a tafiya dole sai suna a tare da juna wani irin jiri ne ya rufe idanuwan angel a nan kasa ta kwanta idananta na zubar da hawaye suna jiyo sautin muryar farbin cikin shashekar kuka take faɗin cewa angel don allah ki mini addu'a kuma idan gobe ba a dawo da ni ba ku aje mini abinci na wannan maganar ta farbin ta yi matukar kashe musu sassan jikinsu a nan suka wani tsugunne suna kuka mutum biyu ne a cikinsu ba su zubar da kwalla ba danish da haris saboda sun ma sun sa maransu cewa za a dawo musu da 'yan uwansu ne duk da haka sun yi matukar damuwa da halin da sufarbin suka shiga na raɗaɗin ciwo ga kuma maraicin da za su yi na raba su da ƴan uwansu tsohuwa da ke a tsaye a bakin kofar ɗakinta ko a haɓar zaninta ta sanya damuwar halin da yaran suka shiga ba sai da ta ga sun sassauta da yin kukan tukunna ta dogara sandanta ta nufi inda suke a tsugunne ta tsaya tana kallon fuskokinsu da suka jike shirkaf da hawaye idan kuka yi hakuri za a dawo muku da ƴan uwanku ne da zarar sun samu warakar lalurar da ke damunsu kuka ba zai taɓa yi muku maganin komai ba illa iyaka ya ƙara haddasa muku wata damuwar shawarar da zan baku shine ku sanya wa zuciyarku hakuri da juriyar rashin yan uwanku kada ku cusa wa kanku damuwa bata karasa maganar ba Angel ta yunkura ta miƙe zaune idanunta sun yi jawur gwanin ban tsoro muryar ta fi ta so mu magana har kina da bakin zuwa ki bamu hakuri akan mu yi shiru mu daina kuka wallahi tunda nake ban taɓa ganin muguwar mace azzalima irin ki ba dan zaro ido tsohuwa ta yi da kwalakwalan idanuwanta tamkar kwayar idanuwan za su faɗo kasa kin ce ke uwa ce a gare su me yasa da na je na faɗa miki cewa cikin mu cikin su na ciwo baki zo kin duba jikinsu ba ko da sannu ne ki yi musu a matsayinki na mahaifiyarsu, su amma baki yi hakan ba sai dai wasu kattai suka zo suka ɗauke su da sunan za su duba lafiyarsu. su bayan ki dace ki hakan a matsayin ki na ya mace duk da bani da ilimi akan abin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 don haka gabaki ɗaya ɗan wasa su dawo kan layi hanna ce ta yi maganar idanunta a kansa su